Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barakatu da kasancewa da Marilla TV. sha Allah bidiyon mu na yau zai muku jawabi ne akan yadda za ku rika siyan giga kwaya ɗaya akan naira ɗari biyu. Ku biyo ni. A kafin nan ita wannan giga da za ku siya kwaya ɗaya akan ɗari biyu za ta lalace ne in har ta kai tsawon kwana bakwai ba ku gama amfani da ita ba. Kun gaskiya nan ya danganta da yanayin aikin mutum da ita wannan data guda ta giga kenan. wani zai iya cinye ta a rana wani a kwana ɗaya wani a kwana biyu wani a kwana uku wani kuma har satin ma sai ta yi bai gama cinyewa ba ya danganta da kaga yanayin amfaninka da ita wannan da da ka siya ta ɗari biyu kenan giga ɗaya da fari za ku shiga wajen kira ne kamar haka da kun danna wajen kira sai ku danna star one two one hash sai ku click akan wannan wajen kira da kun yi click zai buɗe mu kamar haka gashi sai ku zaɓi lamba ta biyu da kun zaɓi lamba ta biyu sai ku danna da kun danna sai ku ƙara zaɓar lamba ta biyu kun ƙara zaɓar lamba ta biyu shi kamar haka sai ku ƙara dannawa da kun ƙara dannawa shi za a ce ku zaɓi lamba ɗaya da kun zaɓi lamba ɗaya ga shi za a baku giga guda akan naira ɗari biyu sannan za ta yi tsawon kwana bakwai kafin ta lalace in har ba ku gama amfani da ita ba zuwa wannan kwana bakwai ɗin saboda haka da kun zaɓa sai ku danna wannan sen ɗin da ku danna wannan sen ɗin shikenan za a baku wannan giga kwaya ɗaya akan ɗari biyu ni already na riga na siya da na danna za a ƙara ɗaukar min ɗari biyu saboda haka bari in yi cancel in nuna muku saƙon wacce na riga na siya yanzu bari mu je wajen saƙo mun shiga wajen saƙo kamar haka kamar yadda kuke gani gashi sai mu danna wannan nan da mun danna gashi kuna gani na siya ta ne kimanin me kimanin karfe takwas da ok kimanin karfe takwas da ashirin da hudu na seta gani gashi yanzu muna na karfe shida da ashirin da bakwai da talatin da bakwai na safe sannan kuma kun ga wannan balas ɗina ne amin sorry wannan balas ɗina ne bari ku ga ita wacce na siya din afon ganta nan wannan shine sakon wacce na siya din na sai da misalin karfe 8 gashi karfe 8 da minti 8 na siye ta yanzu kuma muna nawa gashi muna karfe 8 gashi nan muna karfe 8 a afwan na sai ta karfe 6 da minti 8 na safe yanzu kuma muna karfe 6 da rabi da minti 7 na safe yawa gashi nan mun gani congratulations you have successfully purchased 1 gigabyte data for 200 naira to browse your favorite website. Data is valid for 7 days. Dial star 323 star 4 hash to view data. Sakon taimuna na cewa an samu nasarar siyan giga guda na data kan naira 200 domin ka yi browsing na site ɗin da kake da bukata ko kuma da sai kwanta maka a rai. Data za ta ƙara ne tsawon kwana bakwai in baka yi amfani in baka cinye ta ba kafin kwana bakwai ɗin. Sannan kuma idan kana so ka ga balas to ga abin da za ka danna star 3 2 star 4 hash shine abin da za a danna a gabaras yanzu bari mu je da ku ku ga yadda ake duba baras din star 3 2 star 4 hash okay afwan idan wannan shine zuwanka na farko na channel tamu ina fata aka yana mana subscribe idan kuma bidiyon ya burge ku ina fata ku mana share da like a wannan bidiyo star 32 star 4 hash ok sai mu dan jira kamar yadda kuke gani gashi yawa data balance gashi nan bonus 107 ah, sannan zai expire kan me takwas ga watan ɗaya 2024 kun gaya muna ɗaya ga wata kenan na sabuwar shekara an gaya ya ma fara giga ɗaya abinda suke baya ba, domin wannan giga ɗaya mb ƙwaya dubu ne kun ga nan mb ne ƙwaya dubu ɗaya da ƙwaya bakwai to ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like wannan bidiyo na gode assalamu alaikum